بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba تفسير القرآن alƙur'ani mai girma daga wani babban masallacin juma'a da yake nan a zuwa tudun makarantar shi a wata wani a yau goma sha bakwai ga watan ramadan haka ne da jiran annabi muhammad sallallahu alaihi sannan da daga makka zuwa marina yau shekara dubu ɗaya da dubu da talatin da tara da lissafin da tara muna biyu da wata shida shekara ta dubu da goma sha takwas tallafin marayu nafisa abdullahi ta ba da hijabi biyu fadima kfmc ta ba da a atamfa daya da rabi ta ce a sata addu'a wani bawan allah ya ba da kaya sun hudu maman adamu zariya ta ba da kaya sun daya a sata addu'a wani bawan allah ya ba da yadi biyar wata bawar allah ta ba da da yadi biyar a yi mata addu'a wata bawar allah ta ba da hijabai ta abin guda biyu Allah mu da kusa ko da na gobe sa musu da alkhairi masu bukatun addu'o'i Allah ya wani bukatun suna kai idan damuwa ne Allah ya yi Allah ya gani kuɗaɗe da aka samu shetu ya ba da wani yana da yiwu ya ce a sa iyayensa a cikin addu'a alhaji baba ba abba former ssd yoga state lokacin da nake tafsiri a damatu yana cikin masu saukar da wani dan wani haka ya sha suna su sai haka ya mushi ya gyara neman dubu barayi shi ma ya yi zuwa gudunwa wa barayi yana dubu da biyu wata baiwar Allah ta ba da gudunwa naira ɗari biyar ta ce a sanya ta addu'a wani bawan Allah ya ba da naira dubu ɗaya ajiye Aisha mai kankara ta ba da gudunwa wa barayi ta naira dubu biyu ba ta da lafiya ta ce a sata addu'a Allah ya ba da lafiya malama Halima da Hauwa sun ba da gudunmuwa wa marayu yana da wuri a tasu addu'a Allah ya ba su miji Allah ya ba su su lafiya Allah ya ba shi lafiya wani bawan Allah da ke tsoron malade ya aiko da gudunmuwa wa marayu yana dubu goma wata bawar Allah daga Abuja Road idan sa naira dubu biyu wata daga dan bushiya wata bawar Allah daga dan bushiya ta aiko wa marayu gudunmuwa ta naira dubu hamsin ita ma ta ce a ya ta addu'a Maryam Jibril shayi kuna naira ɗari biyu ibrahim nuhu naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu ɗaya ba fatima alheri ta aiko da naira dubu ɗaya ta ta addu'a wata baiwar allah daga ta aiko da naira dubu biyu a sata addu'a wani bawan Allah da biyar Khadija Ibrahim ta yi ko da biyar a Maryam Lawal ta yi ko da biyar a sata addu'a wata Allah ta ko da dubu biyu wani bawan Allah ya yi ko da biyu wannan bayan Allah musu mana addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wadanda suka bukaci addu'a kuma Allah ya musu buƙatu suna alkhairi idan damuwa ce Allah ya kare kuma Allah ya yi akwai bayan Allah da suka aiko da ruwa wa marayuka a kawo na marayu Nafisa Faru naira dubu biyu, Rabi'u Ahmad Usman naira dubu ɗaya, Ibrahim Musa Magaji naira dubu ɗaya, Garba Sunusi naira ɗari biyar, Abba naira ɗari biyar, Amina Musa naira dubu biyu, Musa Adam naira dubu hudu, Abubakar Yusuf naira dubu ɗaya, Khadija naira dubu ɗaya, Maryam Musa Harun naira ɗari biyar, Hajiya Rabi naira dubu goma. amina ɗaya kasim naira dubu hudu hamisu sani naira dubu aisha abdullahi bello naira dubu biyu adam b naira dubu biyu umar yusuf abdullahi naira dubu ɗaya dauda sani idris naira dubu ɗaya jafar muhammad naira dubu ɗaya nasiru ahmad naira dubu biyar faruk umar abdulkarim naira dubu wani bawan allah da ya faɗi sunan shi bai aika marayu da gudunmawa naira dubu talatin allah ya kai shi usman musa shehu yana dubu daya hadiza hasan yana dubu daya adama ado ali yana dubu biyar aisha abdulkadir yana dubu biyu zubairu muhammad yana dubu daya rabi ahmad abdullahi yana dubu daya shafi'u abubakar oga yana dari biyar salihu dawude yana dari biyar fatima muhammad adamu yana dubu daya hafsat jibril yana dubu daya waɗanda ma muna addu'a gaba da su allah ya saka musu da alkhairi allah mu da sarki ya musu bukatun su da alkhairi duniya da lahira akwai amina da kan ta kuma naira dubu da dari biyu ya haya ibrahim sani naira dubu da dari biyar da shi sa ba haka ɗanya ya naira dubu biyu abdullahi dauda sani naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dari da saba'in da biyu imam naira dubu uku wata baiwar allah dubu biyu muhammad idris naira dari biyar adamu waye naira dubu biyu baban ahmad naira dari biyar maryam abubakar naira dubu biyu ga wata amina aminu abdulfattah ta aiko marayu da gudunmuwar naira dubu da biyu umar bello muhammad yana dubu duniya, adamu aminu yana dubu daya mustapha abdulkadir yana dubu duniya, garba abdulkasir yana dubu daya abubakar yanwani yana dubu duniya, da sana'a abubakar yana dubu biyar fatima umar yana dubu biyar ummi yana dubu uku najiba hussein yana dubu duniya, usman biyu yana dubu da biyar mahmuda momo adams yana biyar kafin tafsir ya samu naira dubu biyu ɗari biyu da saba'in da biyu a kwati ya samu dubu goma da naira goma sha biyar a tebur ya samu dubu ɗari da saba'in da bakwai da ɗari hudu total naira dubu ɗari da tamanin da ɗaya da ɗari uku da arba'in total na akawun naira dubu ɗari biyu da ashirin da biyar da ɗari da saba'in da biyu jumla gaba ɗaya abin da aka samu gudunmuwa a jiya na marayu naira dubu ɗari hudu da ɗari naira dubu ɗari hudu da shida da ɗari biyar da goma sha biyu Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi Allah ya sa duk wanda suka ba da wani da kuma bidiyo da kuma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani marayu su tabbata a wuce ba account of open source قل لا أقول لكم عندي خزائن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون cikin bakin da suka da su majalisun ma'ayo akwai alhaji abdulaziz shi ne babban kwamandan agaji na kungiyar jama'a da ta gida da zama suna ta najeriya a ya taso tun sun yara da yake ba cikin rufa mai ba kuma da ɗan yake a tafiye to Allah ya alƙawari sannan shi ne sakatare na kwamitin warfaya ta ƙungiya ta ƙasa kwamitin da shin hadin wata ya ƙaura sakatare yake shugabanta ina ba ta fahimci wannan shi ne ne shi ne sakatare na na wannan kwamiti na wancan kwamiti duk wanda duniya ta yi wata shawarar ya a cikin yayin in ana so za ka masa agaji to ga wanda da so ake Da agaji sannan su ne kwamitin fatulayya na ƙungiyar kasa suke tarawa suke saidawa suke lissafawa Allah ya saka musu da alheri na'am Allah ma karanta mana aya Allah mu ne sai shi sauke shi kurka fara musu ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu la ya kaza ne khaza'inullah ka ce musu ni ka ban taɓa gaya musu cewa ta tasbocin Allah a wajena su gaba domin suna fi masa barazana suka ce ne kai annabin Allah ne to ai wa kula laka baitul min zukurus muna so mu ka gina wani gida na azurfa ko gida na zinariya ha ina zai samu kuma da ke gina gida da zinariya ko da azurfa ka faɗa musu la abu ila kulli din la ilaha illa taskokin arziki na Allah ba hannu da suke wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ma ban iya talautawa ban iya azabtawa Allah ya ce wa annabi ka faɗa wa mutane duniya galabar da ku idan annabi shi kansa bai iya azabtawa bai iya talautawa akwai wani wanda da zai iya azabtawa ko ya talauta sai annabi ba zai akwai wani wani da zai yi kirji ya ce shi ma yana azurtawa akwai yau da zai yi kirji ya ce shi ma mai azurtawa ne mai talautawa ne duk wani da ya ce muku yana azurtawa yana talautawa ba wani ba ne shaki ba wani ba ne annabi ma bai wa ke azurtawa Allah wace talautawa shi yasa Allah ya bayar da ko mu za ka da kuma kaga Allah ya zoya ga liman ya fi azumi bai da abinci kula bai liman ya fi azumi amma ba da wani masha Allah da zai yi kula bai shi in ba Allah ba wani ba قل لا أقول لكم إني خزائن الله na faɗa muku wani sura aqida take zama kawai kun gane wannan karma duk wanda yake maka ya ga ko da wata kai yayi wannan aikin ofis din ubangiji exclusive na biyu wala alam da annabi gaya wa mutanen duniya kai ba ka san gaiba ba kun ji maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa har ba sai kamar nasu ko mai kayan da ya daga Qur'ani da karatu قل لا أقول قل لا taskokin arziki Allah ba a kai wasu kuma ka gaya wasu kai ba ka tambaye ni Allah ya ce wa ya faɗa da annabi ya san ya ce wa annabi ka faɗa ba ka gani ba da annabi ya san gani Allah ya ce ka ce musu ba ka san gani ba sai ce Allah ya zaka ce ce ba san ba da ya san annabi ya faɗa ko ya ba ga ya yi ma annabi shaida annabi ya faɗa idan annabi bai tafiyar ba waye zai tafiyar a duniya ko a ina da ba ana rafa a wata ayar ta mu bayan wannan aya Allah mu yi sake shi wa inda kuma fatihu wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقم ولا يابس ولا رقم gaba daya qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah sannan wa ma yash'uruna ayyana yub'athun ku saurara ku ji magana da Allah dole ne ga mai wannan shi ne ka tsaya magana ta karanci daga Allah daga alƙur'ani ba ba hadisi ne zama da wani ce cikin hadisan an ce akwai da shi bai to babu aya da shi biya aya ce garari a karar da alƙur'ani kuma ba ta ce da kuma an gani da da ba a wata ayar da Allah ya karanta mana sai Allah madaukakin sarki yace wa indahu mafatu mabudan gari Allah ya ce a hannun su la ya alamu illa hu Allah ya ce duk duniya sama da ƙasa mutum aljanni mala'ika babu wanda ya san sai shi Allah babu ba da ya ba mala'ika da ya ba wani da ya gausu bai sani ba kulaba'u ba su sani ba nujaba'u ba su sani ba ajiya ba su sani ba bai sani ba bai sani ba bai sani ba ba wani ne annabi adam bai sani ba annabi ibrahim bai sani ba annabi musa bai sani ba annabi isa bai sani ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam banda allah ba wani ya sani la ya'lamuha illa huwa a cikin larabci duk inda ka samu korewa ta fara zuwa sai aka samu istisna'i to tana fa'idatar da wani babu wanda ke bukata me yasa Allah ya sani saboda shi wa ya ma fil barri wal bahr duk abin da ke kan da wanda ke ruwa wanda Allah ya sani wa ma tasqutu min waraqatin ba wani gaishe ganye bisha da zai yake ya faru min waraqatin illa alama ma sai ya san da ba wala habatin fi al ard ba wata kwaya a cikin zurfar kasa wala raqabi layya wala yadin ko sassa illa fi kitabin mubin ba ba Allah ya saka ba bayan ya saka yana da kofar din a cikin lokacin wannan shi ake cewa shi yasa ya ta hota a ayyana da Allah ya karanta mana ta suratul a'raf قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله Allah ce ka faɗa wa mutanen duniya da shiga da kai ma annabi ba Allah ba kai ma bawan Allah ne ka sanar musu kar ba ya kawo wuce wuri yana bauta maka ka gaya musu la amliku li nafsi ni kaina annabi ban mallaka wa kaina naf'a wani amfani wala zarra ko tuku da wani cuta ba illa ma sha Allah sai abin da Allah ya dama yi annabi Muhammad Yesu bai yi dawo da shi amfani bai yi tunkure wata kafa cuta sai abin da Allah ya dama yi to idan annabi ne tunkure wata wa bai yi dawo da kansa alheri sai abin da Allah bai yi sarki da dama yi ko faɗa mu wani dan adam da ya a bayan ƙasa zai cewa zai yi tukure wa kafa ciwo ko zai dawo da kansa alheri sai a daga Allah ya ƙara gaya musu dan kansu ya waye walau kuntu a'lamu al-ghaiba annabi da ke musu da ce ni annabi Muhammad ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na san gaibi da a ce na san gaibi lantakartu min al-ghaibi da na yawaita wa kaina a gaibi wa ma mattabi rasul da ba ya da wani mummuna abu da yake shama ta ba zai da ni za ka gani da ba wa a don Allah idan ka san cewa ita da na sha ba zai shige ka za ka yi in ka zo za ka shiga mota sai ga da mota da ina mutu da ka shiga za ka yi asirin a kan hanya za ka shiga ni ne ba shiga in kasuwa ba ka yi in ka san na zuba kudinka a wannan harkar asara za ka yi bari ba za ka shiga za ka shiga mutuwa ba za ka shiga idan ka siyo sabon mota sai ka mai ita ce ajalinka za ka siyo ta ba za ka siyo kenan rashin sani gani shi ya sa cuta ke samu rashin sanin gani shi ya sa alheri yake kuce mana da mun san gani duk alheri yake za mu sani amma sai a samu ka harka da za a samu kuɗi da yake ba ta san kai ba ta ce ni ba ka ruwa sai an ja ya ka ji kuɗi ka samu ka ce ni ba ka fara kawo ita Allah ta fito wani san kai ba ba ta sani wa ya san shi a wancan aya da Allah ba ya karanta mana Allah ya ce قل فقد أوسع الدنيا لا يعلم man fi samawati wal ardi kayfa wadanda ke sama gaba da duk muna yi da sama wal ardi da duk halitta Allah da ke da wato da aljanna gaba da babu wanda ya san gani sai wa illa Allah ya Allah shi sai ba da sani ku saurara da shi abin da ya tafi da yan bidiya ana kai da su suna so su sun tabbatar da annabi ya san gaibi saboda sun yi ta ne cewa shi ne na su sani kenan suna so a yadda ta hudu su yi san gaibi sai sun da rikici sun tabbatar da annabi ya san gaibi kafin su hudu su samu su gaba idan an tare su cewa annabi ya san gaibi ba sai suka ce shehu ya sani za a ce kai wani shehu ya yi mata a abin da ya ya ji annabi ya da ya sani ba duk rikicin da suke da su saboda wannan ba wai da wannan annabi sai so su kare ba ya za su kare cewa wannan su san gani to dole su faro wani kima daga annabi ya san ne. domin nan da za su ɗan kamuka su ɗan da kula a samu jami'ai da za su zuba da su shi yasa da wasu annabi ya san gani bai tura hannu a sa'a da ke duniya ta rubuta shi ka ji da su a rasulullah makiyan Muhammad Rasulullah dan gaba da annabi wai ci annabi da dole ba annabi suke so su kare ba me suke so su kare shehu suke so su kare shehu suka zama da wajen annabi amma annabi ya fada wa duniya ban san gani ba Allah ya ce ka ce musu baka gani ba ya faɗa bai gani ba ga ayoyin alqur'ani ana karanta ayoyin abu ana karanta su a masallatai amma sai mun zo aiki da ayoyin kuma ta shi. ba wani boka da ya san ba babu shi duk wanda ya ce ba za ka ci zaɓe ko za ka faɗi zaɓe kamin a yi zaɓen ƙarya yake ƙarya yake ‘yan siyasa ku da bari ana yaudarar kawai mutum ya zai shirya kuruboto da shi an gama kai ne gwamnati a kaza an gama kai ne kaza an gama kai ne sanata an gama kai da ɗan majalisa kafin lokaci yanzu wallahi ƙarya ce muku ba gaskiya suka faɗa ba wannan malamin da ya ce ma kai ne gwamna da ya san yadda za a zama gwamna matsiyaci shi ne zama gwamna ba kai ne kawai waye ne so ya shiga mai waye ne so ya kama da ta waye dai so jami'an tsaro suna aka mummuni mutum gida shi waye dai so waye dai so mutum da aka kawo shi a shirya mutum da za a yi waye dai so a ce shi ke nuna kwamishinoni shi ke kokewa kai wannan malamin zuwa da shi ya ka san kudin biya ya san ga addu'a da ake a gaban gwamna ya maka shi ya ci gaba da zama sai ka tafi shi kai memory da kwakwalwarka virus ya yi kwakwalwarka in ya san yadda za a yi shi zai in ya san yadda za a zama gwamna shi zai zama in ya san yadda ake zama sanata shi ne zama sanata in ya kuma kuma na shi kan shi da kuma ya da bai bi almajiri sama yadda zama ke a duniya ba sai ya yi shi duk ma da bidiya ya shi a duniya sai dai ya yi shi ya yi talakawa wanda sai ya zama sai izala sai tafiyar sunna nan ne ba magana dan waye waye ba mai shaki ba ya yi karatu ko bai karatu ba ya san harkar ko bai san ba wanda sai hada sunna yanzu da hada rama cikin shehu na Najeriya waye ba ran shi ko faɗa mun duniya inda bai ba cikin baya yana karanta Qur'ani har a garin Makka cikin shehu na Najeriya wane ne baban mu ƴaƴan talakawa da ko ba shehunan ba shehunan ba mu ba shehu nan ba sai sun ba shan da ba mu da kan da wai eh to ina so ku faɗa mu wanda ya zama wani abu a bid'a ba dan ba uban shi ne mai gidan ba

wala aqulu kuma inni mana ko sannan ka faɗa musu kai bayan zaɓe ba kai ba dai ba sun ce hau karkatin sama suna so yanzu daga ka hau hau kai sama to kana da fika fike wanda zai haka aka yi hau ya zama sai malaika shi Allah ya ba shi fika fike ya sauko kuma ya yi ne da ka ji wala ku hau mu hau sama ya ni ba mai aikata da cewa ni mala'ika ne ba balle ku ce mutu hausa sai ce in aka bi ga mai yuha ne ba abin da nake yi ni karanta da sai abin da Allah ya ba sai abin da Allah ya ba wahayi kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da me yake aiki da wani Allah wannan ayar idan ta kawo ce ce ku ce tsakanin ba wahayi shin annabawa suna yin ijtihadi ko ba ta ijtihadi sai wahayi da aka saboda ce in aka domin illa ma yi haɗe ya ce in wa illa wahayi yuha kenan annabi yakan ijtihadi ko annabi babu dama ijtihadi sai abin da aka yi masa wahayi malamai suka ce annabawa suna ijtihadi shi ne abin da aka riga ya ce wasu ce annabawa ba ta ijtihadi amma wanda suka ce annabawa suna ijtihadi to maganganun su suke ƙarfi annabi dawo da annabi Sulaiman su yi ishtihadi Allah ya bada labarin a cikin suratul anbiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ishtihadi Allah ya bada labarin a cikin suratul anfal abin da kuma yake nuna mana shine sai dai ishtihadi da za su yi suka yi shi bisa Qur'ani da aka sauka musu bisa wannan za su yi ishtihadi saboda haka sai ya zama in aka biyo illa ma yuha ilayya tunda sai da suka yi amfani da Qur'ani da suka yi ishtihadi to har yanzu ba a cikin karo da cewa ba ta yi horo shi abin da Allah ya wasu ba ba da son sun su suke istihadi ba suka yi kiyasi da wasu ayoyi ne sai su yi istihadi su fi da wani hukunci da masu saukar su ba ba ta karatu eh ba ala rama ce ba ba gane ba da sai Allah ce ko ka fara musu ya kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu yaslawi al-a'ma wal basir yanzu ba kawo da mai gani za su daidai ba za su daidai ba yanzu da nan ɗaga kallon nan na ce wannan kallon fari ne ko baki ne yanzu ba kawo da mai gani ne za su bayani wannan kallon wani kala ne mai gani zai ce fari ba kawo ba ko ya ce fari ne ya yi jesu ne ya canka ne zai tabbata to a nan ba ba kawo da mai gani ya ce magana Allah yana ba da irin da misalan dan za mu fi ganewa da wani maganar da ake shi ne kafiri da mai da za su je mushriki da mai tahiyar aqida za su je wane ne makawo kafiri mushriki wane ne mai dani musulmi ne imani da aqida Allah yana ba da irin wannan misalan Qur'ani da girma a wani wuri yace matalul fariqaini kal a'ma ne basu rubu matalul fariqaini kal a'ma wal asam wal basir was sami هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا misalin musulmi da kafiri misalin mai aƙida da mushriki misalin ahlus sunna da ɗan bid'a masalin sauƙi Allah ce kal'ama kamar makamu wal asabi da kurma wal sami da mai yi wal basir da mai gani za su yi musulmi shi ne a sami albasir kafiri shi ne al'a'ama al'asar tambaya Allah ke hali sauya da matsala za su yi wani nan to haka tsakanin musulmi da kafiri ajin ba ɗaya ba ne ahalin sunna da kafiriya ajin ba ɗaya ne ba ba ɗaya ba ne a ayar ya karanta mana a suratul fadil wa ma yastawi a'ma haka ne kwala rama wa ma da makawo da mai gani Allah yake ba su wani sai ce ne wala zulumat ba za su tsaye da haske ba daidai da haske za su ba haru ilwa me da shi sanyi idan ana kwala rana kuma kana da cikin shi ko kan fako me kake sha za ka yi da wani yake shi gina cikin ruwa ta yi Allah ya ce wa bayan tawai ahaya wa wani abuwa. mai rai da matacce za su dai wallahi da imani ne mai rai kafiri ka ce menene matacce shi yasa in kana kafiri sai ka musulunta kamar da kana matacce ne aka hura maka awa man kana maita awa man kana maita fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman مثله في الظلمات ليس بخارج منها الله يجي يقول لك متى شيء ذا يا مكروه a hayna musu muka rayar da shi bayan mun rayar da shi waje an nana hudu wanda ya ce ne ke nan muka ta mai haske wanda yake tafiya da shi a cikin kan da kana musu rike da gane sunna da kana mace yanzu Allah ya yi ya raya ta sai ya ƙara sa maka haske shi ne hasken shari'a wanda tana tafiya da shi cikin Da da kana kafin sai ka musulunta a kenan da kana mace yanzu ka yi ne ta sai Allah ya sanya maka haske shi ne hasken shari'a hasken suna da yake haska maka gane hanyar da zaka yanzu wannan zai yi daidai da misalin wanda yake cikin dubbai ba da zai da su to mutum ce da aka ce an rayar da ba wai gawar da aka rayar ba da ba yana da laifi amma sai ya da kafiri ne sai zama da sai zama da shi ne wa bayan sauri a yaro wadda ba Allah ya ce to kai annabi in anta illa nabi ba kowa ba ne wa annabi inna Allah yusmi'u man yasha ku ji wata magana inna Allah yusmi'u man yasha ba kai kana yi wa'azi ba to sai wanda Allah ya gada wa wa'azi da shi lokaci ya zauna wanda ba Allah bai gada ba kuma ya shiga sana sai fita ina sai fita sana amma alamun gudu da wasu da kafuwa take ta koyi tun da ramadan ne ya shigo bayan Allah ke ta kira mu da dogara Allah mu da sarki yana sa har sai shirya a cikin da wannan ko mu suka shiga alqur'ani da girma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada ta suka sai ta shiga kowa da Allah Allah ya kara wannan sunna sunnar annabi to shine ma'ana kace قل هل يستوي الأعمى wal basir sai Allah ya afara ta tafakkaru ba za ku tuntuntun muku tunani ku gane da bayani Allah ya ku dalla ku gane Allah shi kadai ake rikewa shi kadai yake da yake shi yake talautawa shi ya san shi yake tuka da shi yake jawo a yake ba mai yi wannan ya gaba da وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ولا شيء ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أشياء وعدي in kai Qur'ani ba kowa ne da Allah ya ce wa azumi wannan Qur'ani da ya fara shi kai kan gani amma su wani za su yi kar da gani na kai kai su ne annabi da ya kawo a yin shawo da wai da suke so tsoron wannan rana da za a kawo su zuwa da wani na la yasalamu min dunihi wali ba su da wani da zai yi ne taimako su a gaban Allah subhanahu wala shafiya ba da wanda ya ce son sa Allah ya Allah ya ce su za ka kare su ne masu gane Allah ya ce la'allahum yattaqun domin su kare kiyaye dokokin Allah kire da kaje lahira akwai wani da zai ne da jin da aljanna ba shi akwai wani da babu kenan babu ceto akwai ceto akwai ne amma ceto na lahira sai an samu sharɗi sharɗi nawa sharɗi da farko kai da za a kan kamun da aƙida tauhid da yawa ana cetar matuƙar kamun da kamun shi kamun da shirka ba da yake cewa duniya wannan shine roƙon bawa Allah ka kare shi sharri da biyu ha sharri da biyu shi mai ceton wanda zai je ya ceton bai ce ne da Allah ya ce ceto ba sai Allah ya kashe shi ceto a rayuwa ba kamar ɗaukar beli a police station ba ne ɗaukar beli a police station kowa ba zai ko ya ce ya zo karɓar beli to shi to ba kai kama ka nemi izinin ceto ba sai Allah ya baka dama sannan ka nemi izinin a baka dama kai ceto sau da kawo wani zuri ka lafiya ce to jira bari in aiki aiki ba kuwa ne abu na uku bayan Allah ya amince ka yi ceton misali Allah ya ce Allah rama Ahmad Suleiman na ba ka wani ka yi tu a cikin kiyama yau don ya so ya kara daga don da ka saura alƙur'ani ne ba da kira ba ba da saka bace to Allah rama ba zai ce bari jin ceto amarya ba ba ne da wani bari ce shi kan yana bai da wani bari ce muka yi gobe bai da wani idan Allah ya ce ana rama na ba ka izini yau zai ɗaukaka darajar ka na ba ka ne ka yi ceto a wannan filin na kiyama saboda littafi da karanta to a lokacin kuma sai da ba ce ya Allah wa ka ba ni ilimi ne ce ta ko ba matsala tunda kuna tare da mu duk da suke tare da mu mu mu ne yan fatan annabi da ta tashi alkiyama da za mu kuma shi ku fara da wani kaji yana magana da sunan musulunci wani kaji ba ba sallah za ta ba ku aljanna ba azumi ku ne kai ku aljanna ko zakka ba biyayyar da kuka mana ita ce za ta ba ku aljanna a lahira matuƙar kun bi mu an gama mu za mu kama hannun ku mu sa ku aljanna domin mu ne da kusa da Allah Allah ya yi daga da mu yake shawara in Allah ya kuskure ma mu kada ke ne gyara ba da da wani harka ka zo da kaji ne wani suna da kuma da wani zuwa Allah ya harka a lokacin sai Allah ya ce to Allah rama je ka ce to wani wasu malamai suka ce wanda alarma ke kauna a duniya kuma Allah ya sa daidai wani lokacin Allah ya tuno masa da shi a cikin zuciyar shi ko mutum ya mutu da aqida bai shirka ba to Allah sai ce maka je ka ji wani sai ji abu ya masa daidai da wanda alarma ke so shi da da wanda malamin ya so ku rinka hulɗa da mutanen kirki ta rayuwa da ina Allah ya ba su iko ci zo Allah ya ba ku iko tuwa da ku Allah kuma ya ba su iko wa ku za a ci yadda ake sanin gina a kan su sha amma da kashin kansa ne shaitan bai kishi da yake tuwa da kenan kun kalli shaitan gaba daya waye ceton Allah ne ceton da kai shi yasa Allah bayan ya ce za a ceto za a ceto zan ba da dama ku ceto da ya zo da magana sai ce qul lillahi shafa'atu lillahi shafa'atu jami'an wal

Allah ya ba ka Sai Allah yake ya gaba da rabba. kuri din na zina ya zuru na wamba hukun bil wada ci wani ashe yuri kuna waje hafi. Ma alaika min isa bihin an tauna aya domin a ba ka uwa wata rana a cikin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da da'awar da ya tare da shi a majalisar akwai Salman tare da shi a majalisar akwai Abdullahi da tare da shi a majalisar akwai Bilal tare da shi a majalisar akwai Suhaib talakawa talakawa abinda za su ci da kyau masu kananan sana'a ba su da riga mai kyau kada kawar su ne sabon da Allah da alaihi su kuma duk sanda gaskiya ne wani talakawa ke fara karɓa kafin da su fara karɓa idan da zama zuwa suka fara karɓa bai da kaza suwa talakawa har su manyan manyan aka rabu da kawo da to sai ga manyan manyan ƙurashawa su ne manyan manyan ƙurashawa da suka zo na manzan Allah sa sun kai gode da kawa, suka ce ya Muhammad kada kai mamaki mu yi imani da Ba ka zo da tsarin da za mu iya karɓa ba mu ne mu ne manyan makka ka san matsayin mu da girman mu da darajar amma a ce za mu zo mu zauna wuri ɗaya da irin waɗannan talakawa da aka aka wuce mata in har kana so mu jika mu yi zuwa majalisar ka su waɗannan talakawa ka sa su lokacin da za su rinka zama da yawa ka sa musu wurin da za su rinka ganawa da su da mu kuma manyan manyan kai ka sa mana inda za su rinka ganawa da wanda ba da lokacin yadda majalisa ce kowa ya zo ya gani ya san wanda ke ita da suke zama amma Allah ya kuma karɓar da wasu daga wata da wuriya ai tunanin da zai wannan shawara da ta kawo sai ta fara kama hankalin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai fara tunanin su, ai su nan bayyana. da za a yi sa'a su musulunta kowa ma zai musulunta a maka an domin da manya suka karɓi abu ƙanana za su karɓa kowa su karɓa za su a yanzu a lokacin yamma lokacin sallah yana ne kira sallah sai aka ce ma na lokacin yamma ya yi aure a fito ya tafi masallaci kaga tana musul gama ya tafi masallaci ma'aji ya wo masallaci da akwai wanda zai zauna matan da zai zauna bai zo masallaci ba kowa zai zo masallaci zai shiga wannan shine al'adar nan a zaman hausa an kira sallah gwamna ya fito da shi masallaci sakataren gwamnati a ga ya tawo waye ya tawo kai ka zo neman kwangila ina za ka rufa ai masallaci za ka yi kowa ma zai zo masallaci sai annabi ya fara tunani akan maganar da suka faɗa ba wani wani ya farka da za su musulunta talakawa za su musulunta musulunci ya samu zafi ko da samu zuwa wannan tunani kawai ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga Allah ya saukar da aya ba fa ko rasu ba shawara ce fara duba da yana cikin kamar akwai ta inda za ta yi amfani da islam ba ta inda za ta amfani shi ta inda za ta amfani da islam an yi wa'azi an yi da su karɓa saboda manyan da su karɓa ba ɗan wayar da karɓar sai azaba a ce ya haɗa musu da wayar da bayyana za su yi musulun da ba wanda ya wuce azaba da wanda ya wuce musulun talakawa da nan sun jira jin tsoron za su shi tunanin abin da yana da kyau kuma ne nasara ce wa Allah amma sai da aya Allah ya saukar Allah ya ce wala ta ne, da wani da kuma rabbahum bil gadati wal ashi yuridu wajha waɗannan talakawa da kake kiran ubangiji su suna bauta wa Allah safiya da ce. ba dan komai ba sai dan neman yardar Allah ga su da talauci ga imani da Allah ga aqida Allah ya karba ku so shi da ku da ku wala tad'u da yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yud'una Allah ya kuma alaika bin hisabi min shay'in wa ma bin hisabika alaihim min shay'in da kawa? babu hisabin su ne ke kanka kamar yadda babu hisabin kai ne ke kansu domin su ne mafi kusa da zamirin da yake koma zuwa gare wasu malamai suka ce a zamirin yana komawa ne zuwa ga wani manyan manyan gari da ka fara tunanin kamar yin sun musulmi za a taru Allah ya ce ba abin da ya shafe ka in sun ga dama ne musulunta in ba su ga dama ba ya rage nasu in an je lahira ba za a tambaye ka me yasa ba su musulunta ba yadda ba za a tambaye su mai kai ba kai ba ba za a tambaye ka mai kai ba yadda hisabin ka bai kansu da su ma hisabin su bai kanta in sai an kori talakawa za su musulunta Allah ya karɓa su kuma talakawa kan yadda da wannan ba sai Allah ya taɓa gana da kansu ya ce ba ta idan ka fuskar ka kuma da talakawa da shugaban ka Allah ya ce ka kuma da zalimi za ka suna ka da isa. Kuje da Allah ya taɓa da Annabi Muhammad saboda kare haƙƙin talakawa shi yasa wata rana abu su biyar ya zo wai da talakawan kafin suna kusa lokacin abu su biyar bai musulunta ba shi ne kamar jiya a kamar da zai zama kai ya yi shiga ta alfarma ta kafin ga wai da talakawa su bidar su ya dan masu eh su su hayi sai suka kalle shi suka ce ma a kazata suyu min wani adubillahi ba a kazaha suka ce har yanzu takobi bai samu wurin da ya dace da shi ba a wuyan wata mai hala. kun gane hausar wato suna gani wannan saboda kafircin sa shirka shirkar sa da ta'addanci da da cutar da talakawa da yake yi cutar da sahabbai ya kamata a ce an cilla kansa amma sai suka ce har yanzu ta kufa ba su samu wanda ya dace da su a wuyan wannan bakin Allah ba da sai da baka zo da magana da haka take tashi wannan ba zan ne ya faɗa sannan ko ba komai yana da alaƙa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wani sai sai da baka ce ko kuma ya zaka yi suke yi wannan magana da wannan ba me ya ce muku me ya ya zo da kuma na kan da yana da kuma da ta fara da ya wannan wani ya musu ne ya musu ne da ya wuce sai ne ke ba mu zala sallallahu alaihi wasallam labari ya rasu rasulullah abu su je ne ya zo ka yi magana da wani da wani suka faɗa amma na musu da jiya annabi ya ce na musu ne ya ce na musu da jiya ya ce da na musu da jiya na su ne ba ji yace ni to na gani kamar da su ne mace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk da kai da kyakkyawan niyya ta musu nasiha in har nan su ya baci to wallahi ka sata da Allah yanzu haka Allah ya yana fushi tunani ne kawai aka su Allah ya saukar da aya ko fata sanau da kuma ta koyar da wani sai ga sai na abu ya fito yana da Allah amma da Allah su haihu, da zai hadu da mutu da Allah da mutum ba suna ya za a yi kuma ce ya kai abubakar bayan sabon da suka kaga sha'aba shi a bashi a cikin zuciya kuna nan kuma ni sun kake kai ba wallahi ba kuma kasa don Allah dai ku ya ce mu ya ce mu don Allah ku ya ce sai ga shi ya fito da lalace su saboda mun ya ne a wajen Allah duk da cewa su ne ne kenan girma a wajen Allah imani girma a wajen Allah aqida girma a wajen Allah ya ɗauka da suna gaggar in ka ce wata kai ba a wajen ko da duniya an ganka karami karka damu idan aka je lahira kafi batun rafi'a Allah ya ce ta lahira ita ce kankantar da wanda duniya za a gona a duniya ko kan yi fito sai an kama da kalmai in zai bi hanya a harfin hanyar da ya wuce manyan kasa masu tafiya da kafin to idan aka yi sa an haure kafin amma ba a yi ba wallahi la ila ila zai da kasar da su zaula da Ka kaga ana tuku su ana tattaka da ana ba. sun zama ba kowa ba a rasa raji'a wasu kuma a duniya ana ganin ba kowa ba talakawa mataki amma sai karatu Qur'ani sai kiyaye sallar jami'i sai ke azumin farilla da lafiya, sai tasbihi sai hailala kuna shirkan bacci suna tsaye gaban Allah da annabi suna wasu sujjada suna farilla ana kula da su ba su da riga mai kyau ba su iya sa riga mai tsada ba su iya sa hula mai tsada ba su iya sa takalmi mai tsada ba su iya cin abinci na garari talakawa da su ba tare da za a yi sa musu su, ba su kai ba su ba kowa ba ne in sun zo taro za su shi kuma cewa ya gayyace ka ko ta kofar liman da kan za da su ka balle ta can kofar can ba ashe manya ne a wajen sai kiyama ta tsaya ku ga irin kuka mutane har sa musu ba. tana kankali an mata kwalliya da zinari da rubutu an sa musu kalle na zinari yana walƙiya a kan suna ƙanshi mala'iku na musu rakiya za a fi su gidan nan duniya kuna ganin barbuwa bai kai a ce mace yalla bai kai a an karama kan lamu kai a ce mace ana sabbi na bai kai a rabu ba bai kai a ce mace yi wakan ba ba kai a ce mace akwai ne distinguish bai kai na ba bai kai a ce eminence ba ba kowa ba ba mai ce masa alhaji wani ana sabbi ne amma ga shi a ran tashi a kiyama ba yi kuma masa kiya za su kai shi na za su kai shi a zuwa Allah ka gama shi Allah ka gama ta mana ku da wulatar da talakawa ku da tozar da talakawa in kana shi wulatar da talakawa wallahi wasu da za ka wulatar da wani Allah Allah ya Allah ya in kuna gaggawa ne da sadaka kuna musu har kallon har da kaji wallahi wani za ku shafe da su za ku wulakanta wanda ya fi ku alaka da kyau da Allah wata ran za ku wulakanta wanda Allah ke kauna kuna ganin shi kada ka ba san Allah ya kai shi za ku taba wanda Allah ke kishi wata rana Allah ya bukata da kuke sauka muku da bala'i da kusan kai shi ba Allah ya bukata inda muka tsira Allah ya tsira mu da ta mana Allah ya tsira mu da ta mana Allah ya tsira mu Allah ya tsira ayyuka Allah ya tsira mana cikin duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum